To dai abun da ake ciki a zararu tiba ilhawa, illolin bin san rai, hawa يفسد القلب ويحول بينه وبين سلامتي ينا شغال تكانين سا تكانين قوتا قال ابن القاسم والقلب لا يتم سلامته مطلقا زوشيا قوتا زبدي شكبا حتى يسلم من خمسة أشياء سياسة مقوتا دقا بيارش na farkon su babba shirki wai na kadar tauhidi kenan yana warware tauhidi daga cikin abin da ke bata zuciya wanda sai an kuɓuta daga gare shi bidiya wa bidiyati tukhalifu sunna wa shahwati tukhalifu al-amra wa ghaflatin tunaqidu dhikra وهوى يتناقض الجريدة يتناقض التجريد آه، وتات كل واحد آه، آه، نايت لكيك وغفلة تتناقض الذكر وهوى يناقض التجريد يكن وروري عينهم كأي داعا الله والإخلاص يعب دون قصن هوا أبنا يعني دي دي أو وان شركة شركة لي والإخلاص يعب وهذه الخمسة وانا أبي بيبيا حجب عن الله ناتري متعنيدك الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة لا توصف ولذلك اشتدت الحاجة الأبد بقاة باوة تنني بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم لألا شيء ساك الله تعالى سامن شيء فاتحة اهدنا الصراط المستقيم فليس العبد أهوج إلى شيء منه bawa bai da bukata bai da tsananin bukata daga ido daga wannan ila hadha da'wa hadhihi da'wa wa laysa shay'un anfa'u minha daga cikin illolin hawa sababu lidhihabil aqli wal ilmi hawa na wa dalilin tafiyan hankali da tafiyar da ilimi hawa na mantar da shi ina قال المعتصم يوما لا بإسحاق الموصلي يا أبا إسحاق إذا إذا نصر الهوى ذهب الرأي ان متون har ya taimaki hawa karkata to kuwa ya bata wa mutum ra'ayi ya bata wa mutum ainihin abu da ke daidai ya bata hankali قال ابن القيم رحمه الله سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية إذا قال الرجل في تقد في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسيه wa ya ƙolo da shekina shi yana faɗi wa malaminmu ne ni kuma naji idan mutum ya yi yaudara khanar rajulu fi naƙadin darahili wajen ware dirhamomi canji tunda ana sanin mai kyau ana sanin mara kyau sai Allah ya sunce masa labahullahu ma'rifatan naqadi sai Allah ya cire masa sanin kuɗin aw نسيه asali wannan ɗin bari mu fito da shi ka san kuɗi canjin kuɗi ba irin canjin mu yanzu ba so idan aka zo da ƙarafan aka zube kaga daga naƙadu a ɗauki wannan a buga da wada za a ji sautin ya bambanta ya bambanta da ke wannan yana da kyau wannan ko bai da kyau wannan ya kwale wannan da wannan in an zube su aka sa da yana ta cire masu kyau yana cire masa daga daga sauti to kaga akwai irin wani sauti da ake ji daga inda mutum ya cuce wani ice wannan kila ya da kyau alhali mai kyau ne to ƙarshen ta sai ga Allah ya mantar da mutum sanin kan kuɗin kaga sai koma kaman kowa yanzu an tare mana wannan duk da yanzu ana samun kuɗin jabo amma gane suna da wahala ne sai banki su da yake aikin su ne suna zuwa suna dubawa wani ko kafin su sa wancan gulo su ga a ciki akwai wani abu da ake gani to wani na jabon hatta wannan na cikin ɗaya cikin sarƙin zagani mun ana takarda ana ga fake ko original shi ai ka duba za ga abin nan galiba ne takardun sojoji za ga shahu a ciki za ga shahu a ciki amma ba za ka gan shi kaɗan kaɗan don kuma ka gani daga babu komai to ana iya gane jabu daga inda take don jabu baya daidai da da wanda suke na asali sai dai ba kowa zai gane ba to daga inda mutum ya cuta sai Allah ya cire masa fasaha sanin wannan abin da kila in ka ɗauko shi ka auna shi da ne duk lokacin da mutum yake da fasaha ta koyarwa sai ya dinga mugunta sai ga Allah shi da ilimi sai ga ya koma babu ya koma kusan daidai da kowa to dai ga shi nan ai ya fito ko ila bayan mun so mun buga misalai akan sa da yawa qala shaykh آه، لقد آه، نقد الدراهم وسلبه الله معرفة النقد أو نسيه فقال شيخ هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم تو أي هكذا نعم إدمة يودري الله يودري من ذن الله ما لا فصاحة فقش واتك يا كيد أم بديا أذا قصونا sun fi hidiman karatu a da da sauransu to amma kuma sai a waye gari sukan zama marasa balidai ba a hawahu fiha fa inna allaha yaslubuhu al-aql wal ya isa alaikum salam